Firistoci Sura ashirin da biyar Shekara ta Asabaci. Ubangiji ya yi magana da Musa a kan Dutsen Sinai ya ce, Yi wa Isra'ila magana, ka ce musu, Sa'ad da kuka shiga ƙasar da zan ba ku, dole ƙasar kanta ta kiyaye asabaci ga Ubangiji, shekara shida za ku yi shuki, shekara shida kuma Za ku aske gonakin inabinku, ku kuma tattara hatsinsu, amma a shekara ta bakwai, ƙasar za tă sami hutun Asabaci asabaci ga Ubangiji; kada ku yi shuki a gonakinku, ko kuwa ku aske gonakinku na inabi, kada ku girbe abin da ya yi girma ba tare da ku kuka shuka ba. ko ku girbe inabin da ba ku aske ba, ƙasar za tă kasance da shekarar hutu, duk abin da gonar ta ba da amfani a shekara ta Asabaci zai zama abinci gare ku wa kanku, bayinku maza da mata, da ma'aikatan da kuka ɗauka aiki, da kuma waɗanda ba zama dundundun suke yi tare da ku ba, haka ma zai zama abinci domin dabbobinku da kuma namun jeji a ƙasarku, duk abin da ƙasar ta bayar za a ci, murnar cika shekarar hamsin, ku ƙirga asabatai bakwai na shekaru bakwai, sau bakwai Gama Asabbatai bakwai na shekaru bakwai za su yi daidai da shekaru arba'in da tara, sa'an nan a busa ƙaho a ko'ina a rana ta goma ga wata na bakwai, a ranar kafara, a busa ƙaho a dukan ƙasarku, ku keɓe shekara ta hamsin ku kuma yi shelar ’yanci a dukan ƙasar ga mazaunanta. za tă zama shekarar murna gare ku, kowannenku zai koma ga mallakar iyalinsa, kuma kowa ga danginsa, shekara ta hamsin za tă zama ta murna a gare ku, kada ku yi shuki, kada kuma ku yi girbi abin da ya yi girma da kansa, ko ku girbe inabin da ba ku lura da shi ba, gama shekara ce ta murna, za tă kuma zama mai tsarki a gare ku, ku dai ci abin da aka ɗauka kai tsaye daga gonaki, a wannan shekara ta murna, kowa zai koma ga mallakarsa, in ka sayar da gona wa wani daga mutanen ƙasarka, ko ka saya wata gona daga gare shi, kada ku cuci juna. Sa'ad da mutum ya sayi fili daga abokin zamansa, kuɗin zai kasance bisa ga yawan shekara hamsin ta murna da suka wuce, da kuma bisa ga yawan shekarun noma da suka rage kafin wata shekara hamsin ta murna, idan shekarun suna da yawa, sai ku ƙara kuɗin filin, idan kuma shekarun ba su da yawa. sai ku rage kuɗin filin, gama ainihin abin da ake sayar maka shi ne yawan hatsin, kada ku cuci juna, amma ku ji tsoron Allahnku, ni ne Ubangiji Allahnku, ku bi farillaina, ku kuma yi hankali ga kiyaye dokokina, za ku kuwa zauna lafiya a ƙasar, sa'an nan ƙasar za ta ba da amfaninta. za ku kuwa ci ku ƙoshi, ku kuma zauna lafiya, mai yiwuwa ku ce, Me za mu ci a shekara ta bakwai, in ba mu yi shuki ko girbi hatsinmu ba? Zan aika muku da irin albarka a shekara ta shida, har da ƙasar za ta ba da amfani isasshe na shekara uku, da kuke shuki a shekara ta takwas, za ku kasance da raguwa hatsi na shekarar da ta wuce, za ku kuma ci gaba da ci daga gare shi har girbin shekara ta tara ya shigo, kada a sayar da gona dindindin, gama ƙasar ta wace. ku kuwa baƙi ne kawai, kuma ’yan haya nawa, ko'ina a ƙasar. da kuke da mallaka, dole ku tanadar da dama fansar ƙasar, in ɗaya daga cikin mutanen ƙasarku ya talauta, ya kuma sayar da mallakarsa, sai danginsa na kusa ya je ya fanshi abin da mutumin ƙasarsa ya sayar, in mutumin ba shi da wanda zai fansa masa ita, shi kansa kuwa ya wadace. ya kuma sami isashen halin fansarta, sai ya lissafta yawan shekarun da aka yi tun da an sayar da filin, kuɗin filin zai dangana ga yawan shekarun da suka rage kafin shekara hamsin ta murna da za ta zo, sa'an nan zai iya komo ga mallakarsa, amma in bai sami halin sāke biyansa ba, abin nan da ya sayar zai ci gaba da zama mallakar mai sayan, sai shekara ta murna, za a maido masa da ita a shekara ta murna, sa'an nan zai iya koma ga mallakarsa, in mutum ya sayar da gida a birni mai katanga, yana da izini ya fanshe shi a ƙarshen shekara guda, bayan ya sayar da shi, in ba a fanshe shi a ƙarshen shekara ba, gidan da yake a birni mai katanga zai zama mallakar na dindindin na mai sayan da kuma zuriyarsa, ba za a mai da shi a shekara ta murna ba, amma za a ɗauki gidaje a ƙauyuka marasa katanga kewaye da su daidai da gonaki. za a iya fanshe su a kuma mayar da su a Shekara ta Murna, kullum Lawiyawa suna da izini su fanshi gidajensu a biranen Lawiyawa waɗanda suka mallaka, saboda haka ana iya fansa mallakar Lawiyawa, wato, gidan da aka sayar a duk birnin da yake nasu, za a kuma mayar a Shekara ta Murna. gama gidaje a biranen Lawiyawa mallakar Isra'ilawa ne, amma kada a sayar da filayen kiwo na waɗannan birane, mallakarsu ce ta dindindin. in ɗaya daga cikin mutanen ƙasarku ya talauta, ba ya kuma iya tallafa wa kansa a cikinku, sai ku taimake shi, kamar yadda za ku yi da baƙo a cikinku, kada ku karɓi riba ta kowace iri daga gare shi, amma ku ji tsoron Allahnku, saboda mutumin ƙasarku ya ci gaba da zama a cikinku, kada ku ba shi rancen kuɗi da ruwa, ko ku sayar masa abinci don samun riba, ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, don in ba ku ƙasar Kan'ana in kuma zama Allahnku. In ɗaya daga cikin mutanen ƙasarku ya talauta a cikinku, ya kuma sayar da kansa gare ku, kada ku sa ya yi kamar bawa, amma a ɗauke shi a matsayin ma'aikacin da aka ɗauka aiki, ko mazaunan da ba na dindindin ba a cikinku, sai ya yi muku aiki sai Shekara ta Murna, sa'an nan a sake shi. da ’ya'yansa, ya kuma koma ga danginsa, da mallakar kakanninsa, gama Isra'ilawa bayina ne waɗanda na saya daga Masar, kada a sayar da su a matsayin bayi, kada ku gwada musu azaba, amma ku ji tsoron Allahnku, bayinku maza da mata za su zo daga al'ummai da suke kewaye da ku, daga gare su ku iya saya bayi, za ku iya saya waɗansu mutanen da ba sa zama dindindin a cikinku, da kuma mambobin danginsu da aka haifa a ƙasarku, za ku iya ba da su ga ’ya'yanku a matsayin kayan gado. za ku kuma iya mai da su bayi dukan rayuwarsu, amma kada ku yi mulki. a bisa ’yan'uwanku Isra'ilawa da tsanani, in baƙo ko wani da yake zama ba na dindindin ba a cikinku, ya wadace, ɗaya daga cikin mutanen ƙasarku kuwa ya talauta, ya kuma sayar da kansa ga baƙon da yake zama a cikinku, ko memba na dangin baƙon, yana da izini samun fansa bayan ya sayar da kansa. ɗaya daga cikin danginsa zai iya fansarsa, kawu ko yaron ɗan'uwan mahaifin wannan mutum, ko kuwa wani dangi a cikin zuriyarsa, zai iya fanshe shi, ko kuma in ya azurta, zai iya fansar kansa, da shi da mai sayansa za su ƙirga lokaci daga shekarar da ya sayar da kansa har zuwa shekara ta murna. Farashin sakinsa zai dangana a kuɗin da ake biyan ma'aikacin da aka ɗauka aiki, na yawan shekarun ne, in shekaru sun ragu, dole ya biya don fansarsa da kuɗi mai yawa fiye da wanda aka saye shi, in shekarun sun rage kaɗan ne kafin Shekara ta Murna, sai ya yi lissafin wannan. ya kuma biya fansarsa daidai wa daida, sai a yi da shi kamar ma'aikacin da aka ɗauka aiki daga shekara zuwa shekara, dole ku tabbata mai shi bai mallake shi da tsanani ba, ko ma ba a fanshe shi a ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi ba, sai a sake shi da ’ya'yansa a shekara ta murna. Gama Isra'ilawa nawa ne a matsayin bayi, su bayina ne, waɗanda na saya daga Masar, Ni ne Ubangiji Allahnku.